gaba ɗaya kwata libani isra'ila ga yayan annabi yaqub alaihi salam illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abinda annabi yaqub ya haramta shi akan kansa khasatan kiɗi ko hurrima alaihi sai an haramta shi gare su taurata a cikin at-taura wa huwa al-ibl shine raqumi lamma hasala lahu irqun nasa lokacin da ciwon cinya ya saru gare shi bi fatahin wa qasrin fa nazara annabi annabi yaqub alaihi salam yayi alwashi ma'ana ya bakance in shihida in Allah ya sakar da shi ya la yakulaha baitin nama raqumi ko hurima alaihi sai an haramta gare su min qabli an tunzila tawrata gabanin ma ajida tawrata wa zalika ba da zaman ibrahim wannan bayan zamanin annabi ibrahim alaihi salam ya faru walan takun ala ahadi haraman zamanin annabi ibrahim alaihi salam naman kun bai zan haram ba kama za a mu kamar da sun ka faɗi qul kace lahum gare su fatu bi tawrat annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuna musun ba annabi yaqub na an kai a gaba lokacin sa annabi ibrahim na to ku ce ku zo da taura wato luha ku karanta ta ita bayyana sirka kaulukun don gaskiyar magana kuta bayyana in kun kuntu na bi in kun zama su gaskiya da fadin waga magana ko bitu sai sun kaji ne walam ya tu biha ba zo da taura ba anan wannan aya yahudawa sun zo da magana wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna son su ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da yake yana tare da annabi Ibrahim alaihi salam wada dai ce domin an haramta nama raƙumi ga annabi ibrahim annabi ibrahim kun bai cin nama raƙumi bai cin nuna raƙumi don haka mista annabi muhammadu ka ci mista mabiyan annabi muhammadu ka ci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce musu a'a kamin wanda an ka haramta ma nama raƙumi ya zo annabi ibrahim ya wuce da lokaci dogo amma in ba haka ba ku ajiye littafi na a taura ku zo da shi a karanta cikin littafin ku babu wannan da jin wagga magana sai sun kaɗi mai sun ka ƙara gaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ku zo da taura a karanta kuma ne duk wanda ya kaki ka zai fakariya Allah jingina ma Allah min ba da zalika bayan wannan ayat zuhurul hujja bayyana hujja bi anna taharima lalle haramci inna ma kana min jihati yaqub gihe yaqub yake la ala ahad ibrahim ba gihe na ibrahim ba to duk yanka kariya yace ga wanda yake ba haka ba ulaika humu zalimuna wadannan sune azzalumai almutajawizun alhaqqa masu ƙetare gaskiya ila albatil zuwa ƙarya kuna ji suka ce mun ji to ina mai saku zaku da taura babu ta don haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan ya gaskata zamanin manzon Allah sai yace qul sadaqa hmm. واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين sai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qul shi'i sadaka Allah Allah yayi gaskiya shi jami'i haza ga wannan ta jami'i ma akhbar bihi ga dukkan abin da ya bada labari da shi yayi gaskiya hai fattabi'u ibrahim ku zo ku haɗa kayanku ku harhaɗu ku bi addinin annabi Ibrahim Allah fi ana ala yake ni akan ta nake hanifan makarkaci ilan makarkaci an kulli dinin ka dukkan kowane irin addini irin islam zuwa ga musulunci wa ma kana min al-mushrikin annabi Ibrahim bai zan cikin mushrikai ba ai fi amri a cikin al'amari ne umuri dinin al'amarin addinin sa asalan fofau ko kuma asalan ga tushe ko far'an dare wa fihi ta'ridun na akwai jurwai me shiraki yahuda ce yahudawa mushrikaina wa tafsirin da bayyanawa bi annahu sallallahu alaihi wasallam laysa bainahu wa bainahum alaqatun diniyya kada'an kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu wata alaka tsakanin da yahudawa na addini yanki وهو على دين إبراهيم بس دين النبي إبراهيم عليه السلام في الأصول أسكن أصلي لأنه لا يدعو إلا إلى التوحيد domin a ɗan kira sai zuwa ga ɗin ta Allah wal bara'ati da kubuta an kulle ma'abudin suwahu da duk wani abin bauta in ba Allah ba su bi subhanahu wa ta'ala haka ke kenan anan bayan wannan ta faru annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kore su da hujja don haka yace Allah ya yi gaskiya da duk da ya fara labari da shiya kamar yadda Allah ya gaskiya ga kore maganar su ta cewa annabi Ibrahim ya zan an haramta nama naman raƙumi ba haka bane wannan akwai abin da zo daga Abdul Abbas da Qatada da Mujaddidu cewa dalilin samun wannan matsala ta annabi Ibrahim Yaqub alayhi salam na ciwon cinya lokacin da yake tafiya yana gudanar wani dan uwa nashi da ake cewa Isu ya taso a Baitul Maqdis dama annabi annabi yaqub alayhi salam mutum da yake wanda ka san annabi Musa yana ta yi daga hanya sai ka kiɗi da wani mutum ashe mala'iki ne shi ko yana zaton kamar wani mai kawo maki ne kamar lissu to lokacin sai kai mai damka to shi ko sai damke ga tinya wannan lokacin da yake sakin sa mala'iki ne sai ya sama yana kallon ta rai bace shi Abdullahi bin Abbas ya fada da mujahidu da katada a cikin tafsirin Qur'ani dan wannan shi a dalilin samu wannan rashin lafiya sai ya bar cin tun nama wanda adda jijiya ciki 'yan inda ya nama sai sun bi naman gaba ɗin sun da jijiya sannan ya ji baya sai wa Allah alwashi in Allah ya warkar da shi wannan rashin lahiya na ciwon cin yadda to zai ba duk abincin da ya daɗi gare shi annabi ku bai da abincin da ya daɗi gare shi irin nama raƙumi da nono raƙumi waɗanda sun fi duk wani abinci ga daɗi don haka da wannan ya faru sai ya bukin su to shi ne yahudawa ke son su ɗauko wannan matsala su azaga na ibrahim alayhi salam wanda ke na ibrahim kakan ya ƙubuna na domin na ibrahim shi ya haihi ishaqa ishaq shi ya haihi annabi yaqub alayhi salam to ina ka gamawa wato hude. duk inda ya kaza kowa da dasisa ya halaka da mai imani sai yi. a wannan da shari'ar annabi yaqub alaihi salam yi wannan bakanta da haramta abinda Allah ya halatta mai in Allah ya warka sai amma mu ga shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in mutum ya ce inda Allah ya halatta mai ya haramta ma kare nai in ya ga umuma to abinda za a jayewa kawai mata ta ya haramta ga sauran komai sai a bace ga Allah to shi shi tai kuma da wannan ya zama mutum na iya barin wani abu wanda an mai daɗi gare domin sauraren ya same shi lahira akwai wani daga cikin malamai wannan an da karanta ta yan an ka zo da fawaki ababen marmari ana ba ana ba kowa shi sai ya kau da kai sai ce ma'udu kaljanna insha Allah ni kan sai dai mun haɗu aljanna da kayan Allah ya so amma da zarge ka wata yan kati kuna tare da ku saboda haka ake kenan zuhudi mutum na iya zuhudi ya ba abin da adda daɗi ya kiti domin ya huta ne to amma wanda ya ci in da halal ne abin da samu ne sai ya halal to babu hanyar zargi ne in ka zarge shi ka faɗi Allah ya gano damuwa na'am إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين wato in wanda kawo an ka ɗauke sai su koma gabata duba an zo ga wannan an kwashi su an ce su ɗauko da kashi sun kasa sai sun ka kira suka koma kuma wajen ɗaki yahudawa wa mera shubhati wa mera shubhati da yahuda akwai daga shubhohi da yahudawa tabdilu baitul maqdis ta baitul maqdis alal ka'aba ta akan ka'aba suka ce a ah, to ko dai ni kace dai ɗakin mu na Qudus baitul maqdis ya hi ka'aba ya hi ɗakin ka bi qawlihim huwa afdalu min al-ka'aba ya hi ka'aba in su don mi sun kace da annahu muhajirul anbiya domin shi ne wurin hijira annabawa duk da abin da ya hijira ta yayi wa qiblatuhum kuma shaqin al-qiblatu wa arul mahashir kuma canza a taron alƙiyama lissa sun ce wannan ne yadda su zan su kawo rikici bi zalika wannan alal musulmi akan musulmi dalilin haka hala ta hukala sai Allah ya ce inna awwal baitin lallai farkon daki wubi'a wanda an ka aza mubtada'un linnasi ga mutane sana'a da cikin kasa don ibada ana ana sanar da ku ya ku yahudawa da musulmi masu hankali lallazi da bakata wannan da an makka in ji Allah bilba'i lugatun fi makata sun ne yadda An zalika ta tabakku a alaƙun jama'a an yi mata wannan suna don tana daddake wayoyin makangara ai rukuha tana da daddake su Bana banahul mala'ika mala'iku ta gina shi qabla halqa adam gabanin annabi adam bi alfai amin da shekara dubu biyu kada a an daga adamu an ka gina wannan ɗakin da shekara dubu biyu mala'iku su gina shi ko da ba a buhuwa ƙasa an ka aza wato wannan baitul maqdis an ka aza shi bayan sa bayan an gini wancan ɗaki an ka aza baitul maqdis ta gare shi wa bainahuma tsakanin su arba'u da sana shekara arba'in sai da an ka gina ɗakin ka'abar shekara arba'in sannan aka gina baitul maqdis kama fi hadisi sahiya ne kamar yake cikin hadisin bukhari da muslim wa fi hadisi ya cikin hadisi annahu awwalu ma zahara ala wajhi al-ma'i inda khalqi samawati wal ard shi ɗakin ka'aba shi a farko abin da fara bayyana bayan kanka lokacin da an ka halici samai da kasa zubutun wato yana kuma bai da an hori wa da ardu an kashi ta kasa min tahtihi dinai duk duniya inda an ka fara mulmuli ta kai dan nan an ka fara mulmuli ta sana wata burma an ka fara wata ta ne inda lakin Allah yake to ina magana ta. wato wannan daki shi ake da duniya wanda kasar shi ne daga jikin mutum to haka na daki ne yake kuma wannan daki Allah ya ce mubarak mai albarka halin min allazi ai za baraka sai mabuci albarka hudan kuma shirya na lil alimin ga talikai li an ta kuɗin domin shi ne alƙiblar su wa fi ikhbarun min tishar wannan akwai da labari da wasu musulunci fi jami'il alami ga dukkanin talikai wa yahudiyati da takaito yahudanci duk a da guda wala yakunu baitul maqdis qiblatul alami baitul maqdis bai zama alqibla talikan duniya duka da haka ina hijita babu wanda yi shi ne ka'aba cikin Allah ka'aba ka'aba hukumar malaiku sun gina bayan mala'iku Adamu ya gina bayan Adamu annabi Ibrahim ya gina bayan annabi Ibrahim Jurhamu sun ka gina bayan Jurhamu wato sannan Amalika sun ka gina bayan Amalika sannan haka an ka gina ɗakin haka kai zuwa ɗauran wa ɗauran ɗauran wa ɗauran ginawar mala'iku ginawar adamu ginawar ibrahimu ginawar durhumu ginawar amurka ginawar ƙurashawa haka ya tafi na'am فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر, ومن كفر فإن الله غني عن العالمين shi ɗakin nan Allah ya ce fihi ayatun bayyanatun ciki akwai ayoyi waɗanda bayyanannu min ha daga cikin ayoyi na akwai akwai makamu ibrahima wurin tsayin annabi ibrahim alaihi salam ta alhijir duki allazi qama alaihi wanda annabi ibrahim ya tsaye gurai inda bina ilbaitu gunginin daki fa asaraka jama'u kawawunsa dugadugansa suka yi sai fi cikin wurin nan wa baqi ila al'ana kuma son nan na har yau akwai alama ko babu akwai dutse alewana to kike ba alewana ba dan adam ya tsaya gare shi sai da yake ta sai kan akwai magana da ayatun bayyinat muqam ibrahim in kana iyawa samu lokacin da babu mutane da yawa da kai harami wanda za ka kai ga kuma za ka yi ga sunan na nan kuma ma'a tadawulul zaman tadawulul zaman tare da tsawon lokaci wata tadawulul aidi da kuma sa hannuwa ana shafawa amma son son bai bace ba da haka a dubi lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya cikin duniya lokacin da yake wurin da ya bar matarsa wurin ba kowa lokacin da ya dawo suka ginin ɗakin tare da ɗansa wa'annan amma bayan an yi gini ya ce bari in bari in yi baya baya in duba in gani in gini ya daidai to sannan na hau dutse sai kawo hula sun ka kashe wuri eh sai an zo ginin ɗaki an ka ce bari a ta a gurgusa sannan da inda yake don ya mace gina ta biyu dole an ka bari kwace zai daga ni na wallahi kwace na rufewa fihi ayatun bayyinat maqam ibrahim kuma wajen al ibrahim hasan a cikin adan da aka ɗakin nan aikin kwai, in ka yi shi cikin hurumin to Allah zai linka shi kana ba da sadaka naira guda nan Najeriya a linka maka daga goma zuwa ɗari bakwai to in ka ba da sadakar riyal guda a Saudiya za a linka ma daga dubu dubu goma duk guda nan dubu na har zuwa ga dubbai babu iyaka haka fi kuma nan kai ɗakin nan na Allah wanda ya zo ya zauna kawai bai komi illa kallo dai wallahi akwai rahama da ake yankawa wanda ke lullube shi lada. kullum Allah zai sako za a raba kama ɗari da ishirin masu ɗawahi su adda sittin masu sallah su adda arba'in masu kallo su adda ashirin ko kenan ɗari da ashirin kenan sun to? su haka me yake wa'annan naira ko nan bai tsuntsu la ya aluhu bai hawan ɗakin nan sai ka zauna ka duba gani wala ya kada a hau kuɗi hibai in ka yi tsuntsu na hau ɗakin Allah ko kake ya gitta ga kararin nan tsakanin ɗakin Allah ya gitta haka to illa lissa da wuce da lahiya sai don magani duk tsuntsun da lahiya to na ya ka gitta ko shi hauki sai warke kawai ka sauko wanda hada ku wanda ya shiga wannan ɗaki kana amina ya za amintacce gaba ne a kai mai hari la ya ta'arradu ilayhi akitawa gare da kan jiki aw zulmin ko zalunci aw dalika huwa haramun hurumina amina amintacce la ya ami bayan al-islam amma bayan musulunci ɗakin Allah ya kare mai laifi warwaya عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجون والبرعي يوحد بأعرافهما وينصران في الجنة وهما مقبرتا مكة ومدينة النبي رحمه ياتي على الحجون مقبرة مكة والبقي مقبرة مدينة يوحد أنا ركو بأعرافهما لجيهم وينصران في الجنة ويقصوا الجنة ولكن كاشي شيء أبني ka yi shanya bisa ka sani in shirya ka yi tafiya a haka kai a haka kai hmm? a a ka kama haɓa jama, da haka hagu da waccan haɓa dama da ma ko ka kama sharewa kana game ko a sai a zube shanya to haka nan aka wa waɗanda an ka turbuɗi a juru da waɗanda an ka turbuɗi a sai in sun ka taru sai a gane su a watsa aljanna amma sharaɗi a mutu da imani mm. wa ahu alayhi salatu wa Salamu, an samu hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sabara ala harri matta qatan min naharin fa anhu jahannama masirata mi'ati amin duk wanda ya zo makka zahin matsayin matsa mai yayi hankuri akan wannan zahi na matsa a guda ta rana to jahannama tana nisanta gare shi tafiya shekara ɗaya biyu to sa'a nawa kai maka kana jin zahi ke jahannama ba ta ko kusa da kisa ka ta yake wani ya tsawa ya ya ibada da kai haka kwasuwa wa min sabbi baitin lahi libakkata ala gairihi da fi wa ɗakin Allah wanda abbas wanda an masa akan waninsa ya alahu mawdu alhaji Allah ya sanya ɗakin nan bakiran haji duk duniya babu da aka haji sai can ko akwai wallahi ko wasu sun ce ga wani da aka shi ƙarya suka yi babu inda aka dawafi a kewaye ɗaki a ce an yi dawafi wallahi sai ɗakin Allah sai ko dawahin banza dawahin iska huwa qawluhu ta'ala shi ne da shan Allah madaukakin sarki wallahi ala nafi hijjul bayt hijjul bayt hajanta dakin Allah wallahi ya zan wajibi ga Allah ala nasu ka mutane min zamani adam tun daga zamanin annabi adam ila akhiri duniya har ƙarshen duniya hajjanta dakin nan da wanda bai wajibi na wanda ya zo ya yi ya koma yi ta ɗau'i ne Wajibin da kasar al-ha'i wa qul bi fatiha lugatani fi mazal hadd bi ma'ana asli wa badalu min an-nas man amma wanda ya samu ikon hanya zuwa dakin tariqan hanya fasarahu sallallahu alaihi wa sallama bi sadi wa rahila manzon Allah ya fassara da da kan hawa rawahu al anan Allah ya wajauta yin hajjanta ɗakin nan ga wanda adda iko wanda iko yana yi wa mutum na da kuɗin guzuri amma bai da lahiya bai da iko yana yi wa mutum na da lahiya amma bai da kuɗin guzuri bai da iko amma wanda adda abin da ka kai shi ɗakin Allah shi yo hajji to zai zo shi ya hajjin nan ko da ta ƙaƙa ko da zai gama duk abin da aggari ya sayar ya har hada ya sai yayi aikin hajji ya dawo zan talaka to shi haka da walau fakara ko da yana zuwa shiga mu hajji ya dawo ya kuma talaka ba mai hali na au sadaka wallahu li sadaqa ko da bayan kansa yana neman sadaka da zai ci abinci Allah amma in lam yakhsha an, in bai jin tsoron kamin ya dawo gidan ya tozarta to yi kuma aw ma yudau lil mukhlis ko kuma abin da yanzu in an abin ka shi in kamar bashi aka bin ka ya aka kai ka ƙara ko duk abin da aka iya gaggamawa a sai don a biya bashin da aka bin ka to kai haka nan ka taimaka muna tare da ku wato maganar zuwa a ɗauki wani ne karawar magana ta ba Allah da muwa wa man kafara billahi duk wanda ya kafirta da Allah wa ba an ya kabala ya ke karbi gaskiya fi amr tablil ka'aba a cikin al'amarin hihi ta ka'aba ala baitul maqdis bisa baitul maqdis fa inna allaha ganiyun allah mawdaci na anil alamin gaban talika al insu wal jinn wal malaika Allah ya wadatu ga talikan mutane da aljannu da mala'iku wa man kamar an alhaqi duk wanda kafir shi kamarin gaskiya wa inna la yadur illa nafsuhu bi cutar da kowa ba sai kansa li'anna Allah ganiyun anhu don Allah ba da kina gabarin sa wa an gairi wa yabru da hakamu Allah kina farlanta hukunce hukuncensa alal mukallafin akan baligai li fawaidin yarji'u ha ilayhi don fa'idodin da amfaninta gari saka ba ga Allah ba la lahu ta'ala ba ga Allah ba na'am قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون ومن تلبيس اليهود فيدقى سوء الشاور اليهود zahaduhum musunsu ayatin lahi ayoyin Allah wato kun gani yahudawa fa ba wara fata ɗaya abba yahudi ba wallahi duk wanda ya aiki irin na ba yahudi ba yahudi na mutum na ganin kirkiri shi musun abin da Allah ya ce to yahudanci na musun su ayoyin Allah ala amalin da suka aikin su ala inni da suka sanin su da sirka da gaskiyarsa nisa suka haka li dillu annasu da su mutane ana gari ta wa an sallallahu alaihi wa zalika Allah ya musu musu qul kace ya muhammadu ya ahlal kitabi ya ku mutanen littafi. wai abin tambaya lima takfuruna dan mi kuke kafirta bi ayatin da ayoyin ubangiji na qur'ani wallahu shahidun Allah mai shaida na alama ta amaluna da su da kuke aikatawa fa jazi kuma alaina sakan kamu ku akan sa wannan wa zargi ne ya ku yahudu ya ku nasara ya ku masu riga masu irin nasu aiki da kuke musu ayoyin Allah don me kuke kahirce musu a koma cewa قل يا أهل الكتاب لم تسدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون yana yi wani ce ai da yahudawa ake hakai baka yi taba ƙur'ani magana yake da kowa ƙul ka ce ya ahalar kitabi ya ku mutanen littahi shin wai abubuwan ga naku ku mutanen littahi lima ta su duna don me kuke kangewa su sarau da kuke karkatar da mutane an sabi lillah gabarin godin Allah ai dini addini in kaga mutum zai gane addini ce mai ga wata dibara kuna kange man amana wanda imani minna Allah cikin mutane bi takazibukum nabiyya da ta kuma zan Allah wa katamina ati da oyi su kuma zan Allah tabguna kuna neman ta ai su labuna sabila kuna neman hanyar ga ta manzon Allah i wajen karkata kuna son hanyar ta kuke masdaru bi ma'ana ma'uda ai ma'ilatan anil haqqi wa antum shuhada ala hali ku masanani alimuna kun yi sani bi anna dinal mardi addini yardaddi al qayyim tsayayye ko dinul islam shine addinin musulunci jama'a ya yi kama da wanda ke cewa eh wani abin da kuka gaskiya na ku ci gaba wallahi ko mu wani abu ya hana mu abin nan da ya hana ka sai ya kai kauta abin da ya hana wuce da kai ka Allah zai kama fi kitabin kamar da kake cikin littafin ku wa ma Allahu bi kafilan Allah bai san mai bari ba amma ta amalu na abin da kuke aikatawa min al-kubr na kafirci wata kazi da karyatawa fa inna ma yu'akhirukum Allah ya ji jinkirta muku na ila waqtikum zuwa ga lokacin ku jazikum min sai kan muku ya Allah kai mana ta kai kwarai na'am يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين سوكما أوت الذيئة دوان بكين تقول يا أجرب يهودنا ومن تلبيس اليهودي akwai daga hutawa yahudawa ɗan yadda suke yi cuɗan yawon dassun na za'at aljahiliya turbuɗa hmm. yawon jayayya ta jahiliya in an yi abu ya wuce ya zan bayanan inda wanga ya wuce bayanan inda wanga ya wuce yana son ya gabra kansu to duk wanda kakanin bai hudu na ba sai ya da ba wal hamiya bainal muslimin da kuma hamiya tsakanin musulmi mislu ma kana bainal ausi mislu da abin da zama tsakanin ausu wa hadarat da hadarat min al-fitan al-sununi qabla al gabanin musulunci wai ta shajaruna suna ta jayayya hatta ta duha sun kusanta ya kasatu lusu yayi su yaki shi ma bainun da zalika rawabidu diniya kullun addini sai su raunana da haka Allah fi tamurun wata kulle su wane ne ya zo yana son ya kama su shi asibul qais ya zo ce ku yanzu duk abin da an kai can baya kuma ce da shi yanzu kun zo wai kuna kun kace wuri guda to ko ba ku kuma shi domin sun zauna tsakanin su suna yaƙi shekara ɗari da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hasu sai yaƙi ya kwanta tsakanin sun ka zo sun ka haɗa kai sun ka zan abu guda to wannan shi abaiwa yahudawa daɗi abin da suke so kullum da ya za ana ta har an a zauna lahiya so duk wanda a haɗa cikin al'umma ya bari al'umma su zauna lahiya babu abin da ke na ga wani wanga wallahi ko yana da riga da janhuwa da wani wala bai hudu na bai hudan banza don haka Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku an kai imani in tuki u fariqan wallahi in kun kai da'a ga wani gabri min ladzina utu kitab wannan an ka balitahi yardukum ba'da imanikum kafirin suna mai ku rai a imani Allah ka tsare mu ka san wanda ya zama masa mana da ridda to in alkiyama ta tsaya maka da maki kamata don shi ya kwace ka daga arziki na har abada wanda taimaka maka daga ka ka zo ga abin da alƙalai ka zo alkiyama ka samu a hankali ba ka taɓa da hishi amma ɗan adam ya yi gana abin a cikin duniya bai gana abin da Allah hira da mi hanka ba in ka ya gane lahira mutuwa an kai amma da an zo zaman gaisuwa an kawace shi ke ya koma ga halinai Allah sauƙaƙa ci gaba. Wa kaifa takfuruna alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim shin wai wa kaifa takfuruna takaka kuke kafirta استفهام تعجب a huje ta كاهرتا da Allah wa antum tutula alaikum ayatul alhali ana karantawa gare ku ayoyin Allah kuma fikum rasulu manzon sana cikin ku man ya ta sun duk wanda ya riko ya tamassaka ya riko billahi da Allah ba kad hudiya hakika an shirya shi la siratin mustaqim zuwa ga hanya da bi ta wa shari'atun ita ce shari'a التي تسوي وأمر جيني تاوى بين القريب الثاني وان أقصى وبعيد الوان عن نيسا وتمنع العمل تحانا كما تحانا عيكي لمقتل الأوائف الجاهلية دعبنتا wato ƙungiyancin jahiliya da hukumta wata wasulul unsuriya kuma da abubuwan da sun faru na cewa na lokaci tsakaninmu da wani iya ta to in ta faru musulunci ya hana ɗani ɗani ni a gaba ya ayyuhallazi na amanu ta kullaha haƙƙatu ƙwatihi wa na ta mutun na illa wa an tun musulmi ya ayyuhallazi na amanu ya kuwa da suka yi imani ta a ƙwarci Allah haqqa tuqati haqiqan jin tsoron Allah sai tabi'u ku bi shara'i shari'o'in ubangiji wala tuhakkimul awaida kak kuma da al'ada ita an mai hukunci kanku bi kadar dakati gurgudun iko kama qala fi atin kama yadda cikin wata ayata da man wata qulla masalatu wa hiya mufassaratun li hadha li hadhihi ita an mai fassara ga wannan aya wala tamutunna kak ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun sai kuna masu jinja kuna masu musulunci mun lil li lillahi muwassiduna lahu kuna masu karantawa ga Allah da ibadati da ibada jama'a muna jin karatun ga kar wanda da rayuwa ta tsita sai yana mai imani mai musulunci wallahi duk da rashin arzikin rai ne ya bar jiki nai musulunci ya riga su uku ce gare shi ko ya mutu ba su imani wallahi warji ya yi kasa mujallidi na addinin musulunci na kasar nan shehu usman bin fodwe abin da ma yake cewa la fa'id fi dini illa man adrakahu al-maut ma al-iman addinin gaba ɗaya sam bai da fa'ida wallahi sai wanda mutuwa ta riska ta da imani ko kuma addini mutuwa ta same ka imani ya su ta gare ka dan ke ka baka da imani ka shiga rami wallahi ka gama yawo aljanna kan sai ka ga wani ya shiga Allah kai mana magani duk dan adam wanda ya rayuwar duniya ya gaba ya mutu ya kai shiga wuta wallahi har ka sai gare ba wani ya kasa Allah ko baka wa tasbu واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Allah na magana da musulmin duniya gaba dai Allah ya ce wa atasimu ku riko bi da addinin Allah jami'an gaba dai addinihi addininsa wala tafaraku ka kuraraba ba a dace ma'i bayan haduwa da islami da musulunci an yi magana a kan ausu da hazaraju amma aya ta ja jani zakayyo al'ibratu bi umumi lafzin la ba da saba kun riko igiyar Allah da karhi shi da addinin Allah wala ta faru ka ƙwararra ba ya ku musulmin Najeriya akwai turawar ta kai bango wallahi ku haɗa kai ya ku yan jama'a su izalatul bid'a wa iqamatus sunna kungiya ta haɗu na karbuwa amma wani na iya hita wanda ya shi karya sai amma kungiya na nan jaram shattani ya jingir shugaban majalisar malamai shek yusuf sambo da cikin mataimakinsa idan ba ta haɗu kawai a waje wanda aka wani ba wannan ba duk haka wa a tafi mu biya Allah ta yi awala ta farko qarrabu wallahi sahihi ina ba da barani Allah ka ganar da mu wasu Allah ku tuna ni'mar Allah dai alaikum gare ku in amuhu ni'mati ya ma'shar al-muslimina misal ausu wa in kun lokacin da kun ka zama ƙasar islam da wani musulunci a da kuna makiyan juna wani na iya samu wani yuka an zauna haka ko ba zauna haka nan ba fa Allah fa Allah ya hada jama'a ya hada dole kulubi ku tsakanin zukatan ku islam da musulunci wani haɗuwar ita kuma wani kaso ya zo shi yau shi ba arun summa arun tamma shata'ul mar'i a adal kani aibi sannan aibi sannan aibi auren ta ka mutum ai adalci ki maka ki maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa'azatun Allah ya hada bayan ga tsakanin zukatanku bil islam fa'azatun kun karwaye sai kiyama ma'ana fasirtun kun ka zamo bi Mati da ni'mar Allah ikhwanan kuna ƴan uwa fi dini ga addini wal da shugabanci kai gabanin haduwa wa kuntum kun zamo ala shafa akan gaba karfin gaba ta wurin wuta rami min nari na wuta laysa bainakum wa bainal wuqu'i fiha babu ajil aka tani wa dauko cikin wuta illa an tamutu ku fara sai ku tsaka rai kawai wannan aya shehu abdullahi yace cikin ziyara ta tawil fi ma'anar tabil ya tabbatar da kai kahiri wuta a ciki kabarin kahiri wuta na babu a da aka kalu kuwa a cikin wuta sai ku mutu dai wannan ya nuna me a cikin da a gina wuta fa an qalakun mina Allah kamar da ku daga nesa, bil iman da imani kazalika kama buyyana kuma zuciya kamar yadda an kafa bayyana gare ku abinda an ka ambato yi bayyana Allah lakum ayati Allah ke bayyana gare ku ayoyinsa la'allakum taduna yayi ku shiryu taduna ku dari ku da hanyar shirya al-mustaqim ne da tatta bittiba'il ayati da ayoyin Allah wannan ya isa mutum shaha kai ne ruwa ya kamata ga musulmin Najeriya su san inda dare ya mutu. Ka bukata haɗin kai akwai bukatar tsakiyawa a dubi dai ya tsakanin juna a ya kware ma juna a haɗa kai in ba haka ba wallahi in an sa abu da an haka ba kai an haka ne haka haka ta ba kudu a kai amma in an ka haɗa kare duk san dunkule guda an ka an ka buga ga kafiya kaiwa ko ba yarda ba sai ka samu kara ka tara ka ɗauki guda guda ka kakari waɗannan ka kare ɗaɗe su a buga buga suna karewa so ku ya kuwa muku wayo kuna anan su ya kuwa muku kwayo. ko ya babu abin da aka faɗi illa dai in samu to in ka samu ka samu amma kai aka same ka ni abu ya bukatu ɗan baraka kun ga magana ka samu ba da hannu haka na kirkin annabi isa alaihi salam da wanda yake sai wa'azi da aka samu kuɗi suka gwada kuɗi suka so annabi isa ke a nan an kuma su kamun su ka ga wani yaro sai da karabo wanda da shirin naka rabu an ake da abin ya zo kuma ya sa kowa ya mutu ga dukiya babu ba kawo masu ba masu abin nan haka kuka bukata ya ku jagorinmu na wannan kasa والله كل ما يشاء الله كي يروع الله قال الجموع شو بابا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar kullum muna sauraron wannan karatu ne a babban masallacin jama'a na tsohuwar wayan kare ke garin birnin kabe da kungiyar jama'a fil isal fi bida wai kamar sunna asasa alamakum a shek ismail idris zakariya allah ya ji kansu da rahama wanda ke gabatar tasiri shine a shek abdurrahman isa shiga shugaban mutum malamai da jihar Kebbi. tare da Alhafis abdulrahman ahmad hussaini george allah ya saka musu alheri a yau saboda karancin lokaci za mu karɓa tambaya ɗaya a insha allah saboda lokaci ya riga ta za su malamai tambaya na farko yana cewa ya ce assalamu alaikum kafarta malam hmm. shi ne ya saki matarsa saki ɗaya sai ya koma ya koma ya biya sadaki ya ta dawo ma'ana ya sake dawa da fila bayan ta kada yadda hmm. inda sadaki ya shigo bayan haka ta dawo kuma ya sake sakinta haka ce amma kuma ki a ransa ya san saki ya yi ma'ana da wancan da wanga da yi ya ce tumi a hukuncin amurci ko za su sake aure ko kaka abin yi a ba ya sake ta guda ta ta ta idda ta gama an kuma kulla aure ba eh to yana kulla aure an kulla da ya giya biyu na'am to yanzu in ta dawo gida ne kuma zaman ya kasa zaunuwa kuma ya koma sakinta mm. in saki gudana ya gudana sai a ɗauki gudan a haɗa da wancan sun zan biyu yanzu a kusa sauran igiya guda ko bane ne sai ta gama idan ana kuma kulla armai armai da igiya guda to da su riga su saba da su zauna su rabu kuma sakinta zai koma ne in ya saki ga daɗa yanzu ta zan uku sai ta koma armai mm. nan bai iya mai ce ta aure na'am awo insha Allah nan zamu dakata amma yanzu nan yana da damar maisuwa don juna. ok so sun ce akwai to sai tambayar sa ta biyu na'am yace ko yana halatta ko kuma menene hukuncin wanda ya sanya turare a cikin azumi eh turare a cikin azumi ya halatta amma akwai karhanci gun malamai domin turare yana kira zuwa ga shawa amma dai halal ne halacci ne wani karhanci ne da hana halacci na'am a ah, sai mai tambaya na gaba na'am yace menene hukuncin wanda ya yi brush ma'ana ya yi brush da maklin ko kuma makamancinsa a cikin azumi eh to sai a faɗa mai bari inda jahilci ya sai ya bari domin brush yana da ragau wanda yana iya kai har abin nan ga makoshi wato wani damfashi da ake ji ga makoshi to duk abin da haka nan ba yi don haka an ka hana mai azumi asawaki da danyen ice amma babu komishi da butashe na'am sai mai tambaya na gaba ita ga wata malam me yi hukuncin wanda bai yi sallar isha'i ba hagari ya waye kuma ya ɗauki azumi shi azumin sana nan a azumi ya inganta sallar da bai yi bai na da babban laifi laifi ne kayar fi ɗaya shi eh. ta tsawon ta dukkan azumi zama azimu ya ce eh. a sai tambaya a sallar yi gare eh? na'am sai mai tambaya na gaba na'am yace ko ya halatta a yi asawaki da busasshen iske na ƙirya a cikin azumi? a isken da kai da ɗanɗano shi aka son a yi asawaki da shi isken da da ɗanɗano na'am hmm. na'am sai wannan shi neman addu'a yake ga jama'a musulmi akan wasu matsaloli kamar haka na'am yake shi ɗan kasuwa ne gashi da shago amma ba kasuwanci sha ya shi da mata babu abinci sha ya shi gidan haya kuma kudin haya sun kare inna lillahi don haka don Allah yana neman addu'a game da wannan matsala Allah shi wawan gabawan Allah mahisa Allah ka farraje mai Allah ka farraje mai da ire ne Allah ka yalwata musulmi gaba dai ce wanda ya faɗi ya arhamar rahimi na uku to akwai mala'iki da Allah ya wata ya cewa arhamar rahimi da ya ce karu sai ya ka so ya baka to balle yanzu aka zuwi amin sai mu tayi sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حمد المجيد الله غافر تامنا الله غافر تام إيايمو الله غافر تام معلممو Allah ka ji kan mujaddadi da wannan ƙasa Najeriya Sheikh Usman bin Fodi Allah ka yi masa rahama dan uwansa Malam Abdullahi Gwandu da ɗansu Muhammad Bello da salam na Jimbana Allah ka dullube su da rahamarka da duk wanda suka mara musu baya wajen wannan aiki na jaddada addinin musulunci ya Allah ubangiji muna roƙonka ka ji kan mu asusun wannan kungiya a Sheikh Ismail ibn Zakariya Allah ka yafe masa ka ji kan babban malamin sa na tauhid a Sheikh Abubakar Muhammad Dunni Allah ka yi masa rahama ya Allah ubangiji muna roƙonka ki zama sa malamai ta ƙasa babban jagora na wannan kungiya a Sheikh Muhammad Sani ya jingir Allah ka ƙara masa gudumawa Allah ka ƙara daga darajarsa Allah ka taimaki mataimakinsa a Sheikh Muhammad Yusuf Sambura da cikin Allah ka ƙara masa gudumawa Allah ka taimaki sai na ƙasa a Sheikh san Jingir Allah ka ƙara masa albarka ya Allah ubangiji shugaba na gudanarwa Alhaji Marafa Tambuwal Abdulrahman Allah ka ƙara masa lafiya wanda ɗazin nan malam ya fito sakoto mun raka shi ya ji ya gaishe shi kuma jikinsa ya yi kyau muna fata Allah ka saka wa maran da alkhairi Allah ya ƙara wa marafa lafiya da dukkan marasa lafiya musulmai wasu suna asibitoci wasu suna gidaje a kwance wasu ma suna yawo da cuta Allah ka warkar da su اللهم رب الناس مذنب باشيش أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء الله يغادر سقما ya Allah Ubangiji maluma da shi a shiga tura cikin wannan ƙasa da wajen wannan ƙasa don gabatar da tafsirai a matakai daban-daban da masu ja musu baƙi muna fata Allah ka musu gudumawa cikin su akwai shi wannan babban malami namu kuma babban jagora na wannan kungiya su ga malamai a Sheikh Abdulrahman Isa Jeja da yake gabatar da tafsiri a wannan masallaci mai albarka da kuma cin garin jega muna fata Allah ka masa gudumawa ya Allah ubangiji dukkan mataimakansa Allah ka kara musu taimako akwai daraktan yan agaji da mataimakansa akwai shugaba na gudanarwa da mataimakansa Allah ka musu albarka gaba daya wayannan manya-manyan maluma da shugabanni da limamai da suke tare da malam kullum muna fata Allah kara musu taimako kamar shi da su damana da su tattare da shauran shugabanni Allah kawo da su da sun mun ta ambatan su Allah ka musu gudumawa cikinmu a nan akwai manya-manyan jami'an gwamnati a ministrori daban-daban da waɗanda suke wato manya-manyan 'yan kasuwa da waɗanda suke manoma da makiyaya da sauran jama'a masu neman halaliya a matakai daban-daban Allah ka ɗaga darajar kowa a cikinmu matasa da kuke tahowa wajen wannan karatu manyan ku da ƙananan ku Allah ya marayuwa ku albarka karatu da kuke yi na addini da na boko Allah ya sa muku albarka ciki Allah ya sa ya amfani ku ya amfani musulunci yan agaji Allah kara ma rayuwarku albarka ya Allah ubangije muna roƙonka kowa a cin mu bisa ga abin da yake nema na neman biyan bukata Allah ka biya mana wannan wata mai alfarma watan ramadana alkhairi da albarka da ke ciki da rahaman da ke ciki Allah ka tsara su gare mu Allah ka sa mu cikin bayan ka wanda zaka yantar ya Allah ubangiji muna roƙonka jagorori na wannan jiha a mataki wato na gwamnati sun hakan mai girman gwamna Allah ka masa taimako ya ce da 'yan majalisunsa ba sai ɗaya Allah ka saka musu da alkhairi wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ubangiji muna roƙonka dukkan ƙasashe na musulunci baki ɗaya Allah ka zama da su lafiya a lara cikin Makka da Madina Allah ka ƙara musu zaman lafiya Allah ka ƙara ciyar da su gaba aikace aikace da ake ta yi a harami Allah ka ba su nasarar wannan aiki ya Allah ubangiji muna roƙonka ka ɗaukaci addinin musulunci da musulmai Allah ka ruguje kafirci da kafirai mu karanta da mu kira kafa daya Allah ka amsa mana